للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا maza suna da rabo daga cikin abin da iyaye da makusanta suka bari bayan mutuwarsu kamar ‘yan uwa da ‘yan uwan uba wato baffanni gadon kaɗan ne ko da yawa haka ma mata suna da rabo daga abin da waɗancan suka bari saɓanin abin da ake kai a jahiliya na hana mata da yara gado wannan rabo haƙi ne da aka bayyana adadinsa wanda Allah ya farlanta.